na'am alhamdulillah jama'a mu da dawowa hutun rabin lokaci kuma kamar yadda aka ji muna cikin bayani na al'imamun nawawi inda yake magana a kan tambaya ya ce tambaya ta kasu kashi uku akwai tambaya wadda take wajibi ce kamar tambayar jahili wanda yake so ya san addini misali ya ake tsarki ya ake alwala ya ake sallah mace ta san yaya ake tsarki daga ne, daukewar jinin haila jinin biki da sauran menene istihada duk ire-iren waɗannan abubuwan sun zama wajibi mutum ya yi tambaya a kansu ya sanya ake yin su don sa ya kammala idan bai san su ba to za a samu matsala da haka ita wannan tambayar wajiba ce sai kuma tambaya ta biyu tambaya don samun ilimi na addini mai zurfi wannan shi kuma yadda mutum zai zama alkali ko malami mai ba da fatawa ta yadda zai zama malami yana karantar da jama'a wannan shi kuma malam ya ce yana matsayin fardu kifaya ne saboda faɗin allah maɗaukakin sarki da yake cewa falaula na fara min kulle firkatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fi din Allah yake cewa saboda haka don me wata jama'a daga gare su ba ta fita zuwa ainihin neman ilimi ba a rika samu ko da jihadi ne in za a ware wasu su tsaya neman ilimi wasu su tafi jihadi neman ilimi a samu waɗanda za su zama malamai su rika karantar da al'umma farda kifaya ne in wasu suka yi zo sun ɗauke ma wasu wannan shi kuma kaji matsayin shi kaga na farko wannan dole ne ga kowa na biyu kuma dole a samu kowace al'umma tana da malamai amma in wasu suka zo sun ɗauke ma wasu sai kashi na uku shine mutum ya rika tambaya game da abin da allah bai wajabta mashi a kai ba kuma bai wajabta a kan wani ba sai ya kutsa yana tambaya ya ce to akan wannan ne za a ɗauki wannan hadisin kar a yawaita tambaya cikin irin wannan domin wannan tambayar in annabi lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama yana raye ne yana sa yawaita tambayar ya haifar da sabon hukunci in ma bayan bai nan ne yana sa mutum ya je ya yi tambayar abin da ba zai amfane shi ba kuma ya wuce gona da iri kamar yadda muka ba da misali yawan tambayoyi game da sunayen allah da sufofin shi kana kutsawa kana wuce gona da iri to waɗannan ya kamata mutane su kiyaye irin waɗannan kamar yadda wannan hadisi ya mana ishara allah maɗaukakin sarki ya taimake mu shi yasa al'imamu ibnu da yake cewa manzan allah da ya ce wa ma amartukum bihi fa'atu da mastada'atum ya ce wannan yana daga cikin ka'idojin musulunci muhimmai waɗanda suke da muhimmanci sannan kuma yana nuna irin yadda allah ya ba manzan allah sallallahu sallama jawami kalim allah ya hore masa jawami'ul kalim allah ya taimake mu wanda zai takaita magana mai faɗi ya yi ta cikin ƙanƙanin wato cikin ƙananan kalmomi sannan a cikin wannan hadisi ibn daqiq yake cewa abubuwa da yawa na hukunce-hukunce sun shigo cikin wannan hadisin waɗanda ba a iya ƙididdige su na hukunce-hukunce ya ce idan mutum bai iya gabatar da wasu rukunai ko wasu sharuɗa sai ya zo da abin da yake iyawa idan ya zo zai yi wanka ko alwala bai iya wanke wata gaba sai ya wanke inda yake da dama kamar misali ka ji ciwo wannan wuri kana da matsala ko taɓa ruwa da shi akwai matsala sai kai amfani da shi wani wuri hakanan yake malam ya kawo misalai da dama a wannan ya ce duk waɗannan matsalolin hadisin nan yana karantar da su ya ce kamar mutumin da yake so ya kawar da mugun abu in bai iya kawar da shi gaba daya sai kawar da shi yadda zai iya banna ce ga ta kiri-kiri ba ka iya kawar da ita sai ka sassauta ta ba ka iya kawar da ita gaba daya eh to akwai yadda za a yi ka sassauta bannar eh to yi gwargwadon yadda dama ta samu karka ce in baka iya wani abu ka bari gaba daya a'a shari'ar musulunci tana dora ka ne akan abin da ya daidai da damar da Allah ya baka saboda rahmaniya irin ta Allah subhanahu wa ta'ala haka yake ga sauran hukunce-hukunce waɗanda suke da dama malam ya ce waɗanda ba a iya ƙididdige su allah maɗaukakin sarki ya taimake mu wannan kaɗan kenan daga cikin abubuwan da muka samu a cikin wannan hadisi muna fatar ubangiji allah subhanahu wata'ala ya fa'idantar da mu alkhairin da muka samu cikin ainihin wannan hadisi malamai ba su gushe ba suna ta kawo bayanai da dama game da wannan hadisi domin ainihin ashek salihul fauza yake cewa wannan hadisi yana tsara ma mutum hanya bayyatacciyar hanya ga musulmi wadda zai tafi a kanta hanya ce ya tsara maka lafiyayya ga ta don tsaye sambal wadda za ka bita ka cimma nasara a cikin tsarin rayuwarka gaba daya wannan yana daga cikin rahamar Allah in ji malam yake cewa wannan yana daga cikin rahamar Allah mutum a ba shi dama ya zo da abin da yake iyawa na umarnin da Allah ya ba shi gwargwadon iyawarsa wanda kuma baya iyawa a ce an sauke mishi hukunci malam ya ce wannan yana daga cikin rahamar Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah ya ce fattaqullaha mastata'tum da kuma inda Allah yake cewa la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ku ji tsoron Allah gwargwadon iyawarku da kuma inda Allah yake cewa la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah bai dora marai sai abin da take iyawa shi yasa malamai suka ce da fattaqullaha mustata'atum da fattaqullaha haqqa tuqatihi duka abu ɗaya ne ba wai wata na warware wata bane wata na fassara wata ne domin ku ji tsoron Allah hakka tuƙatihi shine kowa ya gwargwadon abin da zai iya kowa ya haka tuƙatihi misali musulunci yana bukatar taimako na kuɗi sai aka kafa wata gidauniya wane abin da yake iya bayarwa a matsayinsa shine dubu biyar sai ya bayar wane abin da yake iya bayarwa miliyan ɗaya sai ya bayar kowa ya bayar da abin da shi ne yake iyawa wancan ya yi haƙƙa tukatihin shi wannan ya yi haƙƙa tukatihin shi domin ne mastaɗatun ɗin shi ne kowa ya gwargwada abin da zai iya amma wanda yake da halin ma da miliyan ɗaya an yi kowar musulunci ya zo ya ba da naira goma kaga bai haƙƙa tukatihi ba ko ya ba da dubu ɗaya bai haƙƙa tukatihi ba kenan amma in ka bayar da abin da kake iyawa shi kenan haka an zo za a yi sallah wannan lafiyayye ne ya miƙe ya yi sallah raka'o'insa a tsaye ya yi ruku'u cikakku ya yi komi wannan shi kuma gurgu ne an yanke mishi kafafu ƙila ya yi hatsarin mota ko wani abu bai da kafafun da zai miƙe tsaye dole zaune yake sallah sai ya zo ya sallah a zaune shi ma sallan nan da ya yi a zaune ya yi ta haƙƙa tukatihi ne kuma shi ne masu ɗin sai da haka ayar na ƙara fassara 'yan uwarta ne kawai Allah ya taimake mu wannan yana daga cikin rahamaniyar Allah shine malam ya kawo misali cewa shine faɗa Allah kamar yadda Allah ya ce fattaqullaha mastata'tum da kuma inda yace ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ya ce abinda dan adam ya samu dama na wajibai na addini to ya aikata shi wanda bai samu dama ba hukuncin ya sauka a kan shi har zuwa radda wannan uzurin da ya hana shi kammala shi ya kawo ya ce wannan yana daga cikin sauƙi irin ta shari'ar musulunci da rangwame da allah ya kawo wani a cikin wannan shari'a da kuma yadda wannan shari'a take ɗauke mana ƙunci da takura a cikin addinin babu inda shari'ar musulunci za ta zo ka iska ta zo maka ne da wata takura ko ta waya shari'ar musulunci tana zo maka ne da abin da yake mafita da kuma sauƙi gare ka karatun da ke cikin wannan hadisi yana da yawa amma abubuwan da muka faɗa muna fatar ubangiji allah subhanahu wata'ala ya amfanar da mu muna iya ainihin takaituwa a nan don ci gaba da hadisi na gaba insha allahu ta'ala hadisi na gaba shine hadisi na goma malam ya ce an abi hurairata kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wa wa sallam an karɓo daga abu huraira ya ce manzo mai tsira da aminci ya ce inna allaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba lallai allah maɗaukakin sarki mai tsarki ne kuma baya karɓan aiki sai mai tsarki wa inna allaha amara almu'minina bima amara bihil mursalin. kuma lallai allah ya umarci muminai da abin da ya umarci manzanni da shi faƙala ta'ala sai allah ya ce يا أيها الرسل كلوا من طيبات يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا يا كو أينهم من منزلني كتد قداء دان أبو بوا وعملوا صالحات وعملوا صالحا كما أيكة أيكي نجري كما يدعو سورة المؤمنون sannan kuma Allah madaukakin sarki ce ya wa kaga wannan umarnin na farko shine umarnin da aka yi wa manzanni sai kuma aka yi wa ainihin muminai irinsa inda Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu kunu min tayyibati ma razaqnakum wannan a cikin suratul baqara kenan Allah ya ce ya ku waɗanda kuka yi imani ku ci daga abubuwa waɗanda suke masu tsarki wato na halal ma razaqnakum waɗanda muka azarta ku da su thumma zakara rajula sannan sai manzon Allah ya ambaci wani mutum yutilu safara wanda ya tsawaita tafiya ash'afa aghbara wanda ya gizo da kura ya yi butu-butu ya muddu yadaihi ila sama'i ya ɗaga hannayensa haka zuwa sama yana roƙon Allah subhanahu wata'ala yana ya ubangiji ya ubangiji ya rabbu ya rabbu ma'ana yana da matsala ya kaita ga Allah subhanahu wata'ala yana roƙo yana neman biyan bukatar Allah subhanahu wata'ala yana ya rab ya rab ya ubangiji ya ubangiji sai dai kash matsalar da aka samu mat'amuhu haramun abincin da yake ci ya rayu haramun ne wa mashrabuhu haramun abin shan shi da yake sha haramun ne wa malbasuhu haramun ka suturarsa da yake sawa da haramun ce wa guzziya bil haram kuma an rene shi ne aka ciyar da shi da haramun ya girma manzo Allah ya ce fa anna yustajabu lahu ta yaya za a karba ma irin wannan imam nawawi ya ce rawahu muslim imam muslim ya ruwaito ainihin wannan hadisi wannan hadisi ya zo da karatu da yawan gaske a nan da manzo Allah ce inna Allah ta'ala tayyibun lalle Allah madaukakin sarki mai tsarki ne wannan kalima ta tayyib yana nufin mai tsarki Allah ya tsarkaka daga dukkan wata nakasa babu yadda za a yi wata ƙazanta ko muni ya shafi Allah subhanahu wa ta'ala ta kowane irin hali domin kishiyar tsarkakakke shine wanda yake kazanta ko najasa shine kishiyar mai tsarki shine ainihin wanda yake mummuna kenan mummuna ita ce kishiyar mai tsarki shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa ƙulla la yastawi al tayyib ka gaya musu mummuna ba zai yi daidai da mai kyau ba ba su haɗuwa su zama guda kamar yadda zo cikin suratul ma'ida sannan kuma Allah madaukakin sarki a cikin suratul nur yake cewa الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات الله يتي الخبيثات للخبيثين miyagun mata na miyagun maza ne sannan kuma tsarkakakkun mata na tsarkakakkun mazaje ne haka allah subhanahu wa ta'ala ya ce saboda haka babu yadda za a yi na ya yi daidai da na banza harkar ta gari daban harkar na banza daban abu ne da suke kishiyoyin juna ba masu haduwa ba ne don haka da allah madaukakin sarki da annabi sallallahu alaihi ya ce inna allah ta'ala tayyibun mai tsarki ne to saboda haka wannan haka take kuma babu yadda za a yi wani ainihin muni ko na ƙasa ko ta waya ya samu allah subhanahu wa ta'ala ma'anar waɗannan الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات ya yi daidai da ma'anar wannan magana ta annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa inna Allah ta'ala tayyibun ai tayyib abinda ake nufi babu wani abin da zai gamu da Allah na aibi ko na ƙasa ba zai yiwu ba saboda shi tayyib ne allah maɗaukakin sarki ɗayyib ne a cikin zatinsa mai tsarki ne a cikin zatinsa da sunayensa da sufofinsa da hukunce-hukuncensa da ayyukansa da dukkan abin da yake faruwa daga allah subhanahu wa ta'ala babu inda za ka samu allah ba tare da tsarki ba allah ya taimake mu subhanahu wa ta'ala don haka manzo allah ce la yaqbalu illa tayyib to kasancewan allah mai tsarki ne shi kuma baya karɓa sai mai tsarki Allah ba zai karba ba sai mai tsarki la yaqbalu illa ba Allah ba zai karba ba sai mai tsarki don haka Allah maɗaukakin sarki bai karɓan ayyuka da maganganu sai masu tsarki in za ka yi magana in za ka yi aiki hatta sadaka za ka yi to ka gabatar da sadaka daga abin da ka samu na halal in ba haka ba Allah ba zai karba ba idan za ka yi magana ko aiki wato ɓangaren ibada dole ka lura da aikin nan naka tsarkakakke ne ka yi shi don neman yarda Allah shi kadai shi yasa sharaɗin karɓar aiki suke guda biyu sharaɗi na farko ya zama na wannan aiki da za ka yi kayi shi ne don neman yarda Allah shi kadai an samu ikhlasi cikakke a cikin aiki to an samu aiki ya zama tayyib kenan domin ya tsarkaka ga Allah shi kadai ya cika sharaɗi na farko sharaɗin na biyu kuma shine ya yi daidai da yadda manzo Allah ya koyar domin ko ka yi aiki da neman yarda Allah amma in ya zama ba karantar wa manzo Allah ka ba kai ka tsara ma kanka abin to wannan bauta ba za ta zama bauta ba da za ka zo ka yi sallah sai ya zan kayi sallar nan ne don neman Allah ya baka lada don shi kadai kai ta amma sai ka gaba da kai ta ka sallar ba irin yadda manzo Allah ya koyar ba sai kaga kai taka sallar yanzu kamata ya yi idan za ka yi ta shi kenan kawai da ka zo sai ka zo ka dursa na ka ƙasa ka yi awa biyu sannan ka tashi ka yi tafiyar ka sai ka ce wannan sallar kai kana ganin tafi kaga ka yi daidai ra'ayinka kenan ba yadda manzon Allah ya kawo ba to a ka'ida wanda ya yi irin wannan Allah ba zai karba ba ya yi ne don neman yarda Allah amma tunda ba haka Allah ya ce a yi sallah ba manzon da Allah ya yi ko ba haka ya koyar ba Allah ba zai karba wannan aiki ba muna fatar allah ka ba mu ikon ganewa da gyarawa don haka inna allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba don haka idan ka je za ka yi sadaka ko za ka yi aiki da dukiya a musulunci sai ka ɗebi dukiyarka wadda take ta halat sai ka je kai aiki da ita allah zai karba amma in ka je kai aiki da dukiyar da ba ta halat ba allah ba zai karba ba misali ka je ka gina masallaci da dukiyar haram ko ka je aikin hajji da dukiyar haram allah ba zai karba aikin hajjin ka ba masallacin da kai allah ba zai karba ba duk aikin da kai da dukiyar haram kana tunanin allah baka lada allah ba zai baka ba sai da haka duk sanda kake so ka ɗauki dukiyar ka kai aiki don ka samu lada to ka tabbatar da wannan dukiya ce tsarkakakkiya wadda take halar ne tabbatacce sai ka je ka yi aiki da shi sai allah ya baka ladan da ya rubuta zai bayar ma wanda ya wannan aiki allah ya taimake mu ya ba mu ikon ganewa da gyarawa wajibi ne mu gane wannan ah, ashak salih fauzan yake cewa a ƙarƙashin wannan hadisi da ya zo yake cewa allah baya karɓar sadaka sai fa wadda ta zama an same ta ne ta hanya tsarkakakkiya amma hanyar da take an samu kazanta allah ba zai karɓe ta ba wannan ya zama hanya ce kazantatta allah ba zai karɓa ba kamar yadda allah ya ce wala ta yammamul khabitha min hutun fi ƙuna kada ku yi niyyar mummuna ku ce cikin shi ne za ku rika ciyarwa sai dai na gari kamar yadda ya zo cikin surat baqara tana iya yiwuwa kuma ya zamana ainihin wannan abin da za ka bayar habif ne a zatinsa ana iya samun habif a zatinsa kamar ɗazumin yi magana hadisin da ya gabata cewa allah ya haramta cin mushe da alade kaga yanzu mushe shi haramun ne zatinsa ya zama khabith hakanan alade alade khabith ne sannan kuma yana iya zama ainihin wato khabith ne ta hanyar da aka samu shi asalin abin ba khabith ba ne ne abu ne mai kyau amma ta hanyar da aka samo shi sai zama khabith sai zama mummuna kamar duk yadda aka samo ta riba kaga riba a nan dukiya asalinta ba ta ba ce to amma in ka fi hanyar da ka samo ta sai ka samo ta ba ta hanyar da ta dace ba yanzu ta zama mummuna kaga me yasa kuɗi ne ga su wuri guda aka gina su ma'ana wuri guda aka buga kuɗin wancan ya rika naira wannan ya rika naira amma wannan ya samo ta ta hanyar halal wannan ya samo ta ta hanyar haram kaga asalin kuɗin ba su ne suka zama kazantar ba hanyar da aka bi aka samo su ita ta haramta su allah ya taimake mai ba mu ikon ganewa da gyarawa wannan ya kamata ainihin a kiyaye kuma allah subhanahu wata'ala ya taimake mu banda wannan mala ya ci gaba da bayanin cewa shi habis ko dai ya zama habis ne zatinsa ko kuma ya zama habis ne ta hanyar da aka samo shi kuma ta hanyar da za a bi a same shi ya ce don haka duk yadda dan adam ya yi sadaka ta hanyar da ya samu dukiya ta haram to allah ba zai karba ba hakanan kuma allah ba zai karba aikin da aka yi ba shi ma sai ya zama mai tsarki ma'anar malam ya ce ya zama aiki ne nagari wanda aka yi shi don neman yarda allah shi kadai idan ya zama na aiki an yi shi ne don neman yarda allah shi kadai to wannan aiki ya zama aiki ne tsarkakakke wanda babu shirka ciki ba a yi ba sannan aikin nan ya zama daidai da karantarwa annabi sallallahu alaihi wa sallama babu khurafat a ciki babu bid'a ya zama wannan aiki ne da ya yi daidai da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama haka aka tsara wannan aiki to wannan shine ake ce ma'amalin tayyib ya zama aiki ne wanda yake tayyib allah maɗaukakin sarki zai karɓi wannan aiki haka nan magana ta zama tsarkakakkiya magana da take tayyib kamar tasbihi kamar hainala kamar kabbara hakanan duk waɗannan suna daga cikin maganganu waɗanda suke tayyib hakanan umarni da kyakkyawa da hana mummunan aiki da da'awa kira zuwa ga addinin allah da nasiha duk waɗannan suna daga cikin maganganu waɗanda suke tayyib waɗanda allah yake su kuma allah yake ainihin wato ɗaukaka su zuwa gare shi kamar yadda Allah ke cewa ilaihi yas'adul kalimu tayyib haka Allah subhanahu ta'ala ya faɗi kalma wadda take tayyib to ga Allah maɗaukakin sarki take zuwa wannan ayyukan da kai ma'ana Allah yana karɓar su kamar yadda ya zo cikin suratul fatir malam ya ce amma magana wadda take khabith Allah bai karɓarta. Allah yana mayar da ita yana hushi da ita Allah ba zai karɓe ta ba kamar irin ƙarya da giba da annamimanci da zage-zage da maganar ƙirfaɗi, shi da zur da makamantansu da maganganu da dama waɗanda suke marasa kyau irin shirka da kafirci da sauran maganganu waɗanda allah bai yadda da su ba shari'ar musulunci ba ta yadda da su ba duka waɗannan suna daga cikin abubuwan da allah maɗaukakin sarki baya karɓa saboda waɗannan maganganu ne waɗanda suke ba tayyib ba sai suka zama khabif allah ba zai karɓi waɗannan ayyuka ba allah ya tsare mu saboda haka wajibi ne mu kiyaye wannan hadisi ya zo da abubuwa da yawa ya zo da karatu mai tarin yawa a cikin wannan hadisi kwarai da gaske a misali al'imamun nawawi yake cewa an kyamaci yin sadaka da abin da ma yake da ainihin shubuha cikinsa domin faɗa Allah wala ta yi mamul habita min hutun fiƙo kamar yadda mala ya kawo ayar ɗazu saboda haka yake cewa Allah maɗaukakin sarki baya karɓar dukiya da aka yi sadaka da ita sai in ta zama mai tsarki ce kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya zama haka to haka nan kuma allah baya karɓar aiki sai mai tsarki za mu zo mu ji ƙarin bayani game da wannan gaba a cikin wannan hadisi da kuma sauran abubuwan da suka biyo bayan cikin wannan hadisi amma saboda ƙurewar lokaci za mu tsaya a nan sai a karatu na gaba insha allahu ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya fa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعه فاذا برزوا من عندك بيت طائفه منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فاعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلاً